Ƙididdiga ta nuna akwai kimanin mutane miliyan 45 na rayuwa a yankin tafkin Chadi wanda ya ratsa kasashen Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadin. Galibin mutanen dai sun dogara ne da albarkatun tafkin ta hanyar noma da kiwo da kuma uwa uba kamin kifi. sai dai ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya da ke nan najeriya ya ce kimanin mutane miliyan bakwai na fuskantar barazanar yunwa saboda dagurewar al'amura a lardin climate change consequences of a drastically shrunk lake chad and the patching of otherwise fertile arab land shugaba muhammadu buhari kenan a yayin babban taron majalisar ɗinkin duniya a makon jiya yake tsokaci kan yadda sauyin yanayi ya taka rawa wajen kaffewar tafkin chadi da kuma irin kalubalen da hakan ke haifarwa ga ƙasashen da ke makwabtaka da tafkin. Gabanin kalaman na shugaba Buhari a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan batu ya yi makamantansu a yayin taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Abuja cikin watan Fabrairun bana wadda hukumar kula da tafkin cari ta shirya haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNESCO. A makon jiya ma dai masana sun ƙara juna ilimi kan hanyoyin bunƙasa noma a yankuna masu fama da ƙarancin ruwan sama wadda cibiyar nazarin harkokin noma a wurare masu kamfan ruwa ta jami'ar bayero ta shirya batun kalubalen tafkin chadi na daga cikin abubuwan da suka mamaye ajandar taron farfesa tijjani alu adamu na jami'ar abdulmumini da ke birnin yamai a jamhuriyar niger masanin kimiyyar harkokin noma ne kuma ya gabatar da makala a zauren taron yanzu da sake muhalli rishin haɗuwar ruwan sama da wa'ansu dam-dam da aka yi kan riva masu ba tafkin cadi ruwa ruwa sai ya bar zuwa cikin cadi da yawa sai tsotse da ya tsotse mi Allah ya yi sai ƙasa ta hito ƙasa mai albarka e ƙasan nan yau in ka tai wurin kan ƙasan nan in ka kalle ta sai ka gani ta bushasha amma da ka tona ɗanya e in ka zo kai shubka kanta me ake gani ya yi shuka kanta ana gani eh, cimaka ta hito ba sai ka nome ba akwai ni'ima a ƙasa eh, akwai ni'ima kuma ciyawa ba ta hitowa hmm. masara sai ta hito daga shuka sai ka zo ka in tana na ka zo ka ɗebo ba tare da an yi noma ba ka hmm. san ƙasar da ruwa ke kawowa ƙarhi gare ta ba sai an sa taki ba yanzu bayan wannan yau kun san wurin tafkin cadi tun kan harkar boko haram akwai soja yau a nijar sojin da ya ga karamin sojin da ya ga wurin tafkin cadi in yi sabka aiki sai ya komo ya zama da iyalen shi yau in ka ta yi inda ruwan na ya tsotse na tafkin cadi kamar wurin su boso a nijar babu irin nijar da baka iskiya suna nan ga noma to yanzu shugabanni za su kawo ruwa daga shari in sun kawo ruwa daga shari wagga ƙasa mai albarka ruwa binne ta zai zo yi ga mutane da suka zo suka yi aihu suka yi jika sai kaka ai wata sabuwar matsala ta hito ina za a sa su kenan arzikin da ake samu ga kihi ya rage amma sai ka koyi noma ka yi masu kula da lamura dai na ganin cewa tilas ne sai an haɗa karfi da karfe tsakanin ƙwararru da mahukunta kafin a iya warware kalubalen da wannan laddi na tafkin da ke fuskanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria